ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin taka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora labari da dumi-duminsa daga jamhuriyar Nijar inda mai sauraro a yanzu haka dai za ku ji cewar an yanke wa tsohon shugaban ƙasar Nijar watukon Muhammad Bazum wani tsatsauran hukunci wanda za mu iya ce muku 'yan jamhuriyar Nijar ɗin sun juya wa Muhammadu Bazum baya inda suka fito suna cewa a kashe shi kawai gwaran mulkin janar Abdurrahman Tiyani wanda mai sauraro idan kuma ta ba a yanzu haka an yi shekara ɗaya da juyin mulki a ƙasar Nijar wanda a yanzu haka dai mai sauraro ka gyara zama muna tafa da kanin rahoton ku saurara daga jamhuriyar Nijar ɗin amma kafin nan muna roƙonku ku dangwala mana alamar subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa idan har wannan shine farkon shigowarku wannan tasha mu ta farko mai albarka inda mai sauraro a yanzu haka muna tafa da rahoton domin jin yanda aka yanke wa Muhammad Bazum ɗin hukunci a jamhuriyar Nijar ɗin. Mai sauraro a yanzu haka dai ga kanin labarin nan ka saurara. mulkin Nijar bayan da sojojin suka hambar da gwamnatin farar hula ta Muhammad Bazoum a yankin da magaram da ke zama mahaifar hambararren shugaban kasar jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta a daidai lokacin da ake raɗe raɗin za a iya yankewa hambararren shugaban kasar hukuncin kisa kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin rahoton da wakilin mu na da magaram larwa na malam hammi ya yi aiko mana. laihi wannan da ake zarge shi ana iya yanke mai hukuncin kashewa da halbi da bindiga. Metir Musa Kulbali kenan ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare hambararren shugaban kasar Bazum Muhammad a gaban kuliya. Domin a cewar lauyan laifin da ke kimsa a takardar sojojin masu zargi laifi ne da kundin hukunci na kod penal ya kawo batunsa. To amma duk da haka a cewar lauyan azantawar mu da shi ta wayar tarho ka san shi laifi tudu ne kana kan naka kake hango na wani wannan shine ake ce ma kama kariya yace wannan shine ake ce ma kama karya a dokokin kasar nan juyin mulki ba karamin laifi bane ba duk wanda ya juyin mulki za a kama shi kasar rai da rai to amma a kwana a tashi wanda aka ma juyin mulki shine ake zargin shi da cewa ya ci amanar kasa an mai juyin mulki ya kirayi yan kasashen waje su zo su kama mai a maida shi kan iko kaji laifin da ake zargin shi da shi to su kuma annan da suka yi juyin mulki mulki fa su ba su yi laifi ba to sai dai a irin wannan rana ta cika shekara guda da hambare zababben shugaban kasar da ya fito daga yankin da magaram jama'a ne ke ci gaba da bayyana a akai kamar yadda waɗannan ke cewa a gaskiya duk wanda yake son kasar shi ta ci gaba wannan rana ba zai ta umanciya da ita ba yanda mai girma Alhaji Muhammad Bazum ya ɗauko yanda zai tafiyar da kasar nan aka samu wannan matsalar ba karamin fata mana rai yake ba a ce gashi kuma yana hannun har yanzu ba karamin bakin ciki muke ba idan muka tuna ba sun ba shi bane wanda aka taba ma juyin mulki a Niger ka ga mu wani shugaba ne wanda aka rike har shekara guda muna fata wannan mahukumta na yanzu ya kamata su saki shugaban kasa bazu muhammad amma rike shi wannan gani muke kamar an tohe mana haƙƙin shi ma an tohe mishi haƙƙin shi ba ma huda tsammani ya koma mulki da yarda Allah wanda kana saman kujera aka zo aka ma kudeta aka hudda ka ai riga kariya ta kare ta hiya ko mun suka yi daidai ne tunda su suke da yuka su suke da nama alashi to amma a yayin da wasu daga cikin damagarawan da ke goyon bayan hanbararren shugaban kasar ke ganin akwai tauye haƙƙi ga waɗannan damagarawan cewa suka yi a barbarin sa ana dukan ta yake matsala ce wanda shugabannin da suka gabace shi har wani an kashe shi ma bai hurta ba irin wannan kalamun shi dan kasa ne yace a kawo a kasar shi hari ba da magare ko wani abu yayi ta yake a sha abin da yayi bai ci kaɗan da magaran ba kuma kai ƙasar nan ce kake mulka yau aka ce an kashe al'ummar ƙasar nan kai aka ce a sako ka wa za ka mulka adiba yawan al'umma lallai ba zo namu ne amma gaskiya mu gashi ta kyau wallahi kuma jaɗi gaskiya matsalar inda magana fi lai kuma jaɗi gaskiya wannan rike shi da ake ci gaba da biye Allah ya mishi kuma Allah ya sa a samu gaskiya abu gaskiya talaka a samu musu yancin su tun farkon kifar da gwamnatin bazin Muhammad a cewar lauyan Musa Kulubali sojojin sun bayyana cewar yan kasa dukkan su ce yan kasa dukkan su daidai suke a gaban doka in aka yi aiki da doka ya kamata a gurfanar da su gaban kuliya bisa kan juyin mulki da suka yi amma abin da yake rubuce a cikin kundin code penal laifi wannan da ake zargin shi da shi ana iya yanke mai hukuncin kashewa ta hanyar halbi da bindiga. A yanzu dai abin jira a gani shine lokacin da za a gudanar da zaman shari'ar da zai ba da damar yanke ma hambararren shugaban kasar hukunci. Lamarin da jama'a ke ci gaba da aza'ayar tambaya. Gaba da sauran rahotannin da muka yi muku tanadi a ci gaba da gabatar muku da jerin mu da suka shafi fannoni da dama sakamakon shirin cika shekara guda. kan karagar mulki da gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ke yi a gobe Juma'a. A yau za mu fara duba batun yanayin rayuwa da tattalin arziki da suka taɓarɓare sakamakon takunkuman kare tattalin arziki da kuma takun saka da makwabta da ƙasar ke fuskanta a gaya da ke makwabtaka da ƙasashen jamhuriyar Benin da Najeriya. 'Yan kasuwa na cikin wani hali sakamakon rufe kan iyakokin ƙasashen. wakiliyarmu ramatu isa wanke ta jiyo mana rayoyinsu a gaidai bayan juyin milkin rufewar iyakar tsakanin Nijar da Benin ya taimaka matuka wajen kara dagula al'amuran cinikayya tare kuma da haddasa tsadar rayuwa Ahmadu Hinsa ɗan kasuwa ne ya ce hanyar nan da Allah da annabi kyani ka duba gani ku bude hanyar nan saboda wadai yi na wahala e da e wata yana sabka kamar kwantinar biyar ko sidda sa jewon hannun hanyar nan har ya kawo kaya bai hita wasu babu riba najeriya na yi nasu ga kengi kengi ya yi kyada kasuwanci dai na ɗaya daga cikin abubuwan da suke da karfi kuma suke saka kuɗi a yankin gaya da wallahi ba mu rasa abinci ɗakin mu da in ka zo kana gan buhun shinkafa maka kuskus amma yanzu wallahi da ƙyar ne muka samu kuɗin da za mu taima auna shinkafa kilo guda wannan wata mata kenan wadda ta bayyana wa tashar DW irin halin da sun ka shiga sai dai kuma al'amura na rashin hanya ya saka wasu 'yan kasuwa sun so mayar da kasuwancin su a wasu kasashe kamar yadda waɗannan 'yan kasuwa suka bayyana mana. Sarwan mutane ma suna koma wata kasashe su da nuhin su sabki kaya sakamakon rashin samun riba. Kenan muna so gwamnati shi hankuri a ɗauki mataki na shiryawa don mu samu sauƙi. Allah shi ba ku ikon kare mu Allah shi ba ku ikon yin aiki na gari. Matsala hanya ga ya kamata ku duba. Nan nan wallaha muna cikin matsala gaya. Yanzu kayan da ya kamata a shigo da su nan an ka shigo da sunan miliyan ɗaya da ɗari biyar sun kamo da sunan amma an ka kewayo sai an kashe miliyan bakwai da wani abu sannan za su zo gaya kuma gashi babu kasuwa abun nan kaga dole sai za a hadu to sai dai duk da haka a cewar saibu adam isafu na kungiyar farar hula ta turnan lafaji sojoji suna nan kusa da talakawa domin suna sauraron shawarwari kuma suna doka muna goyon bayan su yau muna goyon bayan su jibi muna goyon su bayan goyon bayan su gobe duk abun da ya kamata a gyara mu muna nan ga gaya ma sojoji in muka gaya musu sai suna nan ga kula da shi. To sai dai a cewar Musa Ahmadu Modibo wani mai nazari a bisa kan harkokin yau da kullum talakawa dai sun zuba ido. Talaka ɗan kasuwa zuwa mai bida abin da ci. Wallahi bai ga canji ba sai dai kunci da tsadar rayuwa yau shekara ɗaya kenan amma kila muna tsammani zuwa gaba amma dai yanzu kan shekara su ɗaya wallahi babu canji dai na a samu dai kwanciyar hankali na ci gaba musamman abin da dai talakawa za su iya cewa wallah alhamdulillah ƙarshen rahoton kenan ramti isa wanke